yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da ɗari da arba'in da uku shi kuma ya daidai da ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da miladiya tafsirin mu na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal da ke na unguwar tsauni a garin musawa jihar zamfara nigeria muna fata allah ta'ala karɓa mana mu ibadu da muke yi akwai ban tsoro idan ka biyo an ce yau 25 ga watan ramadan wanda ya tabbata maka da faɗin allah ta'ala a ayyaman ba a biyan to shi ma aka fara aji amma yanzu magana ake sauran guda hudu da kare biyar ko hudu ke allah ya samu cika imani allah ka rufa mana asiri a haka haka za ka ga lokacin kayan sarguna a haka za ka kayan kamun kana cikin rani duk baka na. akwai wa ya cikin da mai gaskiya su yau muna ishirin inda har biyar da wata ramadan ya kamata mu shiga cikin taiki da mutum sai ba Allah ya shiga Allah ya kai abubuwan da muka yi Allah ya rufa mana akwai Allah ya mu da muka iyaye mu gaba muna da cikin tafsirin mu cikin ali imana mun tsaya kan aya ta arba'in da tara ita za mu yi ne ko sannan mu ci sha'ala kafin nan ga wani dungulan yin da su a kawo za mu amsa an yi da wata cikin sun sannan mu ci wanda ke assalamu alaikum wa rahmatullahi a karan masallan ba ana kara ma lafiya da nisan kwana ya ta albarka a ni dukkan Allah kara mu albarka da lafiya da nisan kwana da yake malamin mutum ne ya kasance yana cikin karatu alƙur'ani sai ya zo wajen ayar daga ta tilawa to zai ke yin takoli ba a wara a cikin da ko tsallakewa zai yi dan ne za ta tsallake ita wancan ayar da ta karanta ta wanda ba ta da su sujada cikin ta ita ba ta bukatar tsallakewa idan za ba ta da arwala ba za ka yi tilawa saboda ba su sallah ba su yi su jiri tilawa wasu malamai sun yi tufafi kan zaɓi yanka ko da babu alwala tare da wani yake assalamu alaikum Allah ya kuma ma'aikata ba ya tsara basira amin Allah ya bi duka ma'aikata mu gaba yake ni da rana ina azumi shi sha'awa ta motsa ne sai na fitar da mafi ya matsayin azumi na wassalamu to wake da yake na mace ko namiji da kadari wake aiki na ba ya karɓi da ne to azumi ma ba ke a hakura da saboda jarabar bala'i kuma sai an rage tunani a ciki wanda ya karfin da gari ba daidai ba ne in ana azumi azumi ake ana azumi ne daga al-isaf al-akali wa shirbi wal jima azumi na nan amma ba a kyauta ba ai abin da ya kamata azumin ko na nan amma dai duk abin da ya kamata ba daidai ba ne Allah ta'ala shi ne ta zo shi ne tambaya ta wai saboda tsabar da suna ba da sari wai mijin ba sa magana ba sa shiri amma kuma wani yanzu bayan sallar asuba kuma yi ne ta fara shi yanzu ya za su yi fi cikin jawo kanku ɗari da ashirin za su rike shi eh? mene ba shi za mu kita ne mai auren kafin ramadan su yi wani ma wani shekarar su tara kamar amur masifa da bala'i da jaraba irin gaba mushi yi hakuri ne bayan sallar asuba kuma ba dai dai shi wannan gaskiya mu dina wasa da sha'irilla awwal ke da ibada kar kana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su yanzu kun biya bukatar shikenan kuma amma cikin tana kau kai cikin gudu shi ya yi mutu wallahi wanda shi guda ɗaya wani kuma malamai na ganin ba karkara mu guda ɗaya ba saboda aikin fara tashi to ba ta tunda zai zai ake na cikin zara in da ya yi cikin ka samu su kuna alhamdulillah ɗaya ba ko a biya wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara ma biya amin wannan yi na na inda ka so ne malam ina so ka yi kira ga mutanen kirki masu addini su shiga siyasa domin samun gyara da shugabanni da kuma a tsarin mutanen banza marasa addini a gare ka wassalamu alaikum na lagos to ku mutanen kirki sun yi yanki a kira gare ku gudu ziyara gaskiya ne domin mutane nagarta ki gyara su lalaci ba a gyara kuma mutanen kirki ku fito takara jam'iyyar da ta sa kudin fom da tsada sai ka dinda ba sa kudin fom da tsada nagartarka ita ta kwace ta mutane da a galibin ma ba jinki suke yi su ma mutum suke yi to mutanen kirki don Allah ka fi takara da dai sauran lokaci har yanzu akwai akalla wajen wata goma a gaba a a ayyuka don Allah mutanen kirki su taimaka mana su kwace mu a wannan hali da muke ciki na shugabancin kasuwanci da mutane ke yi na rufin ciwon kai kuma rufin ciwon gari to idan mutanen kirki ba ta shiga ciki za a daɗe ana shan wahala amma idan mutanen kirki suka shigo ga manya-manyan mutane a nan duk ku fito takara a lagi allah ta'ala ya taimake ku ya karfafe ku ko kan suna ne kan fara fitowa a gwamnati dan wanka ka je a mutum hoto mai kyau kar ka je ka sa rawani ku ce maka wannan ustaz ne kun ba ka sa hula eh, kudin fom ba ya kashi shi ba to kashi lashi shi ko ke samu na maka ko da shi da kiyama ai daga na ake jingyar abubuwa ko dan majalisa da mai tare na jiha aka ce miliyan to sai a samu a unguwar ku haɗa kuɗi ku tsaye da mutum ya yi takara biyu da biyu sai ko gaya mai ƙa'idodin muna so ta hana ɓarna da ake yi yaran mu suna zuwa suna lalacewa ana shaye-shaye a waje kaza ka je a doka a hana wannan abu ka je a kaza a hana kaza ka je a kaza a kawo ka yaran mu ba sana'a ka je da ke ilo mana da a to a ne ne suna vocational center da skill activation su zo su iya sana'a su duk wannan shi ne abin da ya kamata mu dinga zaɓa mutane ya kamata nan gaba masallatai su yi duk wanda yake da alaƙa da masallaci a mai rijista da wannan masallaci ya zama kowane masallaci suna da ƙuri'a duk ɗan takarar da neman takara ya zo masallaci ya rantsi a cikin ƙasan ƙur'ani irin bugun hausan nan a ba su ta rantsi to muna da ƙuri'a dubu ɗari biyar a wannan masallaci me za ka yi a garin nan me za ka gyara me za ka kawar za mu kuma alƙawari mu ba wallahi zaɓa wallahi ba za mu ƙarfafa farko shi ke ba ka so ki guje to kuma don me sa ba za mu yi haka za ku zo mai lisoci mu nan gaba kowa zai yi Qur'ani nan gaba zai ci duk wanda yake masallaci kaza ke da wani shi ne zai zama lafiya amma in aka zo ka dan dinga bani naira dubu dubu da sabulu abar lalacewa wata mazaɓan ba na yan ce awara wallahi mata na layi aka zo da awara a cikin kwabinan roba ki dangana da yaji dan mai mai mijin da ke da wallahi ba saboda abar lalacewa ta mutane a wardo ma daidai ba ko shi za a yi ka ba da rayuwa ta shekara barkatai gaba ɗaya so mutanen jirgi don Allah tun da an kai kira cewa ku fito ya kamata ku fita kara Allah ta ala ya fito shi kuma mai cewa salamu alaikum wa rahmatullahi malam da Allah ne ne hukuncin kwallon kafa da kuma kallon tunani dukkan su haramun da kwallon kafa da kallon tunani dukkan haramun ba su asali a shi kwallon kafa ta kace ba su dace musulmi ya jira kan lantarki sai yadda kawai za ku zo ku haɗu ku ta bugawa saboda ku dinga tsunka jinin ku kuna tirenin na gudu kuma ku sanya dogayen riguna kar ku sanya gajerun wanduna saboda an aura ku ci a waje kuma dai sai kwallon kafa da ta bakin shek abu musul abba da ke akwai nau'in da shahan kudi a cikin asiba da zargi mutum ashirin da biyu su taru kuma su wani abu kamar kan mutum wannan ya yi nan wannan ya yi akwai rashin hankali a cikin na wani ya ce ku biyu wanda buga wani ya buga wani amma ku ashirin da biyu ku dinga yin abu ɗaya kamar kai yake gaskiya kamata kai su zaka ce yake ɗan ƙwallo wanda ba ku kai ba su da hankali dina ne kuma muna kallon dai ba nufin da ake da hijabi ba nufin da ake da rawani da lafiya dake da daga ake da yankin su ba ta tarbiyya ce ba ta rayuwar mu za ka mu ko Allah ya yarda shi kuma wannan suka ce assalamu alaikum da Allah ba la ƙara yin tunatarwa akan tukar da mun da muka kawo ya fi da nuri islam masu dilin makarantar nan ko ba sai mutu ba yanzu inna lillahi duk lambobin da suka kawo to jama'a a taimaka musu Allah ya wannan wakafi ne shi ba mutane su biya maka wani yana da filayen babar ki sani ne ba ka sai da kai ka je ka biya musu wannan fi sabilillahi sai zama kun yi wanda in makarantar sai kuma Allah ta Allah zai gina maka gida a aljanna tambayoyin da suka yawa jama'a wannan ne dace da Allah ya taimaka mata an ce da yare ka duniya ta fito ta kadan nan taimaka mata da bayani akan hukuncin a magana da ake cewa idan an je makabarta ɗan ɗan uwanka ya mutu aka je makabarta an za a kada mamacin a ce ga ɗan uwansa sun zo mun yi tabbacin wannan a shari'a abin da ya tabbata a shari'a shine idan an kai mutum makabarta a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a abubuwan ku za su raka shi yan uwan za su raka shi dukiyar za su raka shi aikin za su raka shi biyu za su dawo ɗaya ne tsaya da yan uwa da dukiya za su dawo amma a aikin ka ne tsaya so ban da tabbacin cewa akwai nassin da ya nuna idan kika je matsabar da za a tashi a ce ga hajjiya na yi kun ta zo ga ibrahim ya zo ga waye ya zo wannan babu da tabbaci kan wannan a halin yanzu sai dai in an gamu wani ƙarin bayani nan gaba sai kuma take Allah yi ya taimaka maka a cikin yanayin da kike ciki na haka ne ya ce kai har Allah ta ala ya fara yi wani kana ne Allah ta ala ya gafarta mata dukkanin musulmi gaba muna addu'a Allah ta ala ya gafarta kirki Allah ta ala kan aljanna da take makomarta Allah ya yi miki damuwar ki shiga kafin mutuwar ki wannan yake ni ne duk zan yi arwala sai wasu wasi ya shame ni ina ta wallahi wallahi amma kuma su kai ne irin wannan tambayar da jiya mun kwana kan aya ta hamsin da a arba'in da tara za mu sake mai ta sai mu ci insha Allah kafin nan akwai ɗan uwan mu malam Umar na ladin ɗaya daga cikin kwamitin wannan masallaci ko mai kula da kyamar a yayin da ake ɗaukar live tun shekaran jiya bayan lafiya ya kama da ciwon ciki har ya kwanta asibiti an ƙara mai ruwa har su uku muna fata Allah ya ƙara maka lafiya Allah ka amsa shi kafaɗonsa Allah ya ba shi lafiya da abin da lafiya take ko da ke ma dai ba shi da aure akwai dai matsalar rashin lafiya ne akwai dai rashin aure a cikin Allah ka auren mana da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمل والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله hmm. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون أكافي مشجعات في تفسير من جيع في مدينة أما بغير جايد abin da ke shi ne daidai a wajen malamai ba kuma na yi shuru a kanta ina da tsere gaba da ita mishin na yi bayanin hukuncin su kuma yi bayanin ma matsayinta ba lokacin da yake magana a kan ah, maryam da kuma afiya a ah, matar fir'auna cewa za su kasance daga cikin matan mantan allah sallallahu alaihi wasallam ko ba su kiyama sai na ga sardin magana ne ba tare da na faɗi a hukuncin malamai akan wannan hadisi wannan ba ya da asali bai inganta ba abinda yake na yi kokarin kawo shi saboda ni bayanin farin Allah ta'ala da yake wasfafa ki ala nisa'il alami amma sai bai rinjaye da abin da yake nuna daidai a kan waccan magana hadisan duka بس ان جد بكمل الشيخ الالباني cikin da تعالى في كتابه سيف الاحاديث الضعيفه haka ibn kafir Allah ta'ala ya kawo hadisan shi ma a cikin littafin sa yake da inganta ba ibn asakir a cikin tarihi da mashi ya kawo hadisi shi ma ya ce da inganta ina jin bai wannan bayanin ba a je ko kawai dai mun yi bayanin da kawo shi so manta ne ban yi bayanin ba sai da bayan ne kuma shi nayi wannan magana ko ban yi ta ba so wanda ya ji kafin indiya sai sake alaƙanta bayanin yau da jiya cewa wannan hadisin baya da inganci ta kuma jami'a ƙorafi gaba ɗaya saboda waɗanda suka rawaito hadisan ce ne da kuma fa. so irin majalisi wani ba daidai ne a faɗi wannan magana kuma a yi shiru ba tare da an yi bayanin hukuncin ta ba musamman tun da mutane da ba hadisi ne wani sai da ina shi kamar yadda ne da wannan hadisi ko kuma wani ma ya ce bare ya rage tattaro mu da majmu'a da kuma abuwa afa ne ba mu kai da waye da waye kake mun ina faɗi ba daidai ba a'a kuskure ne ban faɗa din ba yanzu na faɗa yanzu na faɗa haka nan na ji wani ya tsanna kasa kan karatu ina sauraron ka akwai wani kuskure da yayi kuma sai na manta ban na gyara shi na ji kuskuren haka a cikin karatu ina jin cikin karatu ne na farko ma sun ta ali ibrahim kamar dai na wuce ne na jin wani na cikin kasa lokacin da yake bayani akan zaharawai to na karanta abun ba daidai shi ma a lokacin kuma hake biyu ne ka kuma ne kuskure Allah ya zaku mana yake na yin tijara wanda da wani lokaci amma yanzu ne ya ajara Allah ta'ala shi da mu da Allah ta'ala ya ce muna ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أنا بما ما كان ذلك أنا بيان لك وأنا آية je mun gudu a gurguza a gurguza maka fassara ta ba ma sai أنا sake wani bayanin gare mu je kawai sai Allah ta'ala ce unabbi'ukum ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعونا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام yana gaya ma mutanen bai wanda Allah ta'ala ne da ya da yazo ita daga cikinsu su yake musu yana ta da mutu izinin Allah yana kuma a cura ƙasa ta boke nan ta zama kamar tsuntsu sai zama ya hura mata rai izinin Allah yana wartar da kuma makafi wanda aka da makanta babu idanu a tare da su gaba ɗaya in ya shafa su sai Allah ta'ala ya warkar da su nan da wanda suke da kazuwa da kirki a cikin su ya shafa su duka sai Allah ta'ala ya warkar da su sai ce kuma wa musaddiqan bima bayna yadayhi min at-taurat da kuma ina gaggata abin da ya gabace na at-taurat in ba kuma ta ba a tafsirin suratul baqara lokacin da muke magana kan amanar rasuli ne ko amanar rasuli ne ko kuma menene ne ne ko a ah, ba inda muke magana a kan ina da nan ne fa amana rasulul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi ina da adede wannan wajen mun yi bayanin banda Allah ta'ala ya saukar cewa an saukar da littafi 104 ne to a cikin littafin kuma kuma ta ba mun faɗi a littafi 50 aka saukar ma shi haka ma littafi 30 aka saukar ma kuma annabi Ibrahim alaihi salam littafi 10 aka saukar ma Musa Musa alaihi salam da kafai guda goma bayan su sannan kuma aka saukar mashi da at to daga attaura kuma sai aka saukar da zabura daga zabura kuma sai aka saukar da injila injila kuma sai al-qur'ani su suka zama nawa a ɗari da hudu to ita attaura ta riga yi injila zuwa ban ma ta riga yi zabura zuwa to annabi Isa alaihi salam da ya zo ya tarar da Yahudawa suke adawa da suke kyamarsa da haka ba yi da shi ba har yanzu ba yahudi bai da annabi isa alaihi salam ba akwai abokina da ya zama a isra'ila a kwalekina ne a harkar agriculture ya yi zama isra'ila domin a karantar wasu technologies na agriculture yana ce mana sun yi aiki da yahudawa sosai suna masu aiki a gonakinsu a cikinsu inda suka tafi daga nan najeriya kai kiristoci haka idan ka ce za ka je coci ranar lahadi ka ce me za ka je ka yi me za ka je ka yi wannan yayi eh, in za ka je ka yi da wani kafin kafin illa mu kawo wata suriya in shi za ka je ka yi to ka sa ka yi aiki da Allah me za ka je ka ji kuma ba nan ya zauna ba kafin ka ne ba gaba inda ya kafin ka zo in je nuna maka shi to har yanzu wannan wulaƙancin iskancin suna nan suna yin shi to ba sai da junansu ba gaba ɗaya shi yasa su da bakar ta gaya mana babu jituwa tsakanin bayan gure da kuma wa ba na tsari wanda mun mamaye wannan abubuwan su ba ba su ɗai ba a wannan majalisa to sai ce in wa musaddiqan lima bayna yadayya annabi isa alaihi salatu wasallam yake ina gaskata abin da yazo a cikin littafi na at-taura wanda ya gabace ni wa uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum ina halatta muku kuma wasu daga cikin ababen da aka haramta muku a cikin at-taura a wasu abubuwa an ce haramun ne bai kamata su yi ba amma annabi isa alaihi salatu wasallam ya zo ya ce ba ni ana iya yi wasu abubuwa an ce kar ku ci shi kuma ya zo ya ce ku ci wasu abubuwan kuma an ce halal ne ku shi kuma ce wannan abubuwan sun zama haram ne a ciki shi ne wani utsile lakum ba'da allazi hurrima alaykum halatta muku wasu daga cikin ababen da aka haramta muku fattaqullaha wa atiuna da ku ji tsoron Allah ta'ala ku yi min da'a inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu sai ce Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku dan haka fa'budu ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine hanya madidici Allah cikin hikima saboda ya nuna ma kiristoci cewa annabi sa ba Allah bane ko ba abin bauta bane shi shi yasa sai ce inna Allah rabbi wa rabbukum daidai ne ce musu tunda ya ce ni ubangiji na ne kuma ubangiji ku ne zai hana ce inna Allah rabbuna Allah shine mu to amma nan sai kai tsammanin kamar a tawadu ne yake muku mu ne da ku gaba da a'a sai ya fitar da kansa tukunna inna allaha rabbi ni ina gaya muku ni ba bauta mun ake ni ma bauta nake domin Allah shi ne ubangiji wa rabbukum kuma ubangiji sai fara gabatar da kansa dan ya nuna musu matsayin sa ne bawa shi ba bauta mun za'a ba shi ma bauta yake wa rabbukum kuma shi ma shi ne dai ubangiji ku wannan da nake bauta hadha siratul mustaqim wannan ita ce hanya madaidaici da haka annabi isa alaihi salam bawan Allah ne ba bauta mai za ba shi ma bauta yake yi duk wanda ya bauta ma annabi isa alaihi salam ya yi kuskure ya bata kuma yana daga cikin kafirai saboda ba a bauta masa shi ma bauta yake a ahassa isa minhum al-kufra ta karanta to ci gaba falamma أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ونطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله amanna billahi washhad bi anna muslimin nabi isa alaihi salatu wasalam yayin da yake bi tsammanin cewa waɗannan mutanen ba za su zama masu imani ba kafirci ya bayyana a gare su kafircin su karara ya fito tabbacin cewa lallai abin da yake nema na ilimi ya same shi cewa waɗannan mutane fa kafirci ba za su ce ni da shi ba addini za su yi ba qala man ansari ila allah sai annabi ta fara shela ya ku jama'a wane ne zai taimaka mini wajen bayyanar da addinin Allah domin waɗannan mutanen ba imani ba ya yi kira su zuwa ga addinin Allah sun kangare masa yahudawa sun zo sun yi abubuwan da ba daidai ba Dan haka yake neman yanzu su waye za su taimaka masa wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi annana bi anna muslimuna hawariyawansa ma'ana almajiransa wanda suke nan guda goma sha biyu kamar yadda wasu malaman tafsiri suka rinjaya irin su ibn ashur sun kawo sunayen su su ne su bulus da su philip da su wane ne da waye waye duka irin wani suna da kaji ana faɗi wanda babu tabbacin cewa su ne ko ba su bane amma dai su ne dai almajiransa da ake faɗi su bulus su suka suka caccanza al'amura daga bayan su suka caccanza gaba ɗaya shari'a wanda da su su paul suka canza addini gaba ɗaya amma ya kira su waye zai taimaka maka suka ce hawariyawa za mu taimaka maka lalle mu mun imani da Allah kuma mun shaida cewa lalle mu masu miƙa wuya ne ga Allah ta'ala nabi isa alaihi salatu wasalam ya nuna maka anan gazawarsa a matsayinsa na abun halitta ba a matsayinsa na Allah ba saboda shi Allah ne ba zai nemi taimako ba amma sai ce man ansari ila Allah waye zai taimaka min isar da sakon Allah subhanahu wataala kaga duk lamansa suna nuna maka shi ba Allah bane shi ma halittarsa aka yi don haka shima ma bauta yake ba a bauta ba to addinin annabi isa alaihi salam ya samu karantarwa bayan waɗannan mutane sun yi mai makirci da abuwa da dama ya ci da ya cewa sun dawo kan hanya amma kuma Allah ta'ala jarrace shi da mugayen mabiya suka ke yarda da ma abin da ke karanta da su a kansa sai Allah ta'ala ce rabbana amanna bima anzalta ya ubangiji mu mun imani da abin da ka saukar wattaba'na rasula mun kuma bi manzo na ma ash-shahidina da ka ya Allah ka rubuta mu da cikin masu shaidawa da cewa lalle manzon nan gaskiya ne waɗansu malamai suka wannan maganar maganar hawariyawa ce cewa da suka ce washhad bi anna bi anna muslimuna ka kuma na lemu musulmai ne sai suka ƙara cewa rabbana ya mu, suka miƙa wuya da cewa bautar Allah su ma suke yi amanna ne ma Allah mun imani da abin da ka saukar ma annabi Isa alaihi salatu wa salam wattaba'na rasula kuma mun ji wannan annabi fakunna ma shahidina da ka rubuta mu da cikin masu shaida wannan su malaman tafsiri suka ce a'a wannan magana ba magana hawariya ba ce magana hawariyawa ta kare a inda suka ce amanna billahi wa shahadu bi anna muslimuna daga nan magana hawariya ta kare wannan magana kuma ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna ma anzalta Allah mun yi imani da abin da ka sauka saboda nazala da anzala suna da bambanci in aka ce anzala abin da aka saukar da sannu da sannu mun yi wannan bayanin to zai zama menene Allah ta'ala ce mashi anzala ne kuma Allah ta'ala ce mashi nazala kaga abin da aka ce mai anzala shine abin da aka saukar da shi munajjama a hankali a hankali menene kenan alqur'ani amanna ma anzalta Allah mun imani abin da ka saka kaga Allah ta'ala bai ce amanna ma nazzala ba saboda nazzala a taura da injila da zabura su ibrahim wa musa da sauran gaba ɗaya sune Allah yake musu nazzala amma anan Allah me yake amanna ma anzalta Allah mun imani abin da ka sauka sai zama suwaye wannan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba'na ar-rasula ar-rasula anan lamul ahdiyya lamul tilil ahd waye ar-rasul din shine manzan Allah sallallahu alaihi daka mun imani da abin da ka saka kuma mun bin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faktubna ma'a shahidina mu ma ya Allah ka rubuta mu daga cikin masu shaida to anan faktubna ma'a shahidina me ma'anar shahidina anan wadan suka ce mu ma rubuta musu masu shaida ne da addini mun imani shi wadan kuma malamin suka ce a faktubna ma'a shahidina anan Allah rubuta mu mu mun shaida cewa annabi Isa annabin Allah ne sai zama imanin hawariyawa cewa suka yi aman amanna billahi wa shahadu anna muslimuna to wannan shayar da suka yi mu ma ita muka yi anan shi yasa muka ce ma waktubna ma ashahidina Allah mu ma rubuta mu daga cikin masu waccan shaidar ta cewa mun imani da annabi kun ban shaidar fuskokin gaba daya da haka mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma mun imani da annabi Isa saboda mun karanta ayar baya la nufarriqu baina ahadin من رسله وقالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير ده هذا الأمر من الله صلى الله عليه وسلم ita ma ta yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar ma annabi Isa alaihi salatu wassalam mun yi imani da littafin da ya zo da shi da haka Allah da bita mu daga cikin masu wani shaida kamar yadda hawariyawa wasu yi shaida mu mun shaida cewa annabi Isa annabin Allah ne jama'a kun fahimci wannan fasara ne bai sai Allah ta'ala ya ce qala Allah wa makaru wa makara Allah ko wallahu khairul makirin wa makar sun yi ma annabi ita makirci wa makar Allah kuma suka yi ma Allah makirci ko kuma sun yi ma annabi ita makirci ga makirci kuma Allah a gaban su wallahu khairul makirin da Allah shi kowa ya makirci menene makircin da suke ma annabi ita ko ina yahudawa sun zo sun ki imani da annabi isa alaihi salatu sun zo sun dinga ziga sarkin zamanin cewa annabi isa ya zo yana raba iyaye da 'ya'yansu yana cewa a daina bauta ma kowa bauta ma Allah sun zo suna ta kokarin waɗannan yahudawa ne suka je suna mamakinci suna ta tsara annabi isa wajen sarkin gari har sarkin gari ya zo ya zubu cewa lallai ya kamata a ɗauki mataki a kan nabi ka san duk da ka zo kana wa'azi to za ka samu sun munafikai a gebe a fada suna zuga gwamnati cewa wani bai da mutunci wani bai da kirki wani baya jin wani da haka a ɗauki mataki a kansa to an dace an irin wannan bakin abin da ake nema shine haɗin kai tsakanin malamai da kuma mai shugabanci saboda shugabanci shi ke ba da umarni su ko malamai zai tsifa an fahimta amma ba wai jan daga za ka yi ba kai ka koma je kana faɗa da shugabanci shugabanci ya nan kai kayan ya zo ko babu wani dalilin faɗa wannan kuskure ne ba daidai ba ne abin da ake buƙatar shi ne ka zama mai ɗa'a da biyayya da shugabanci amma idan kun ga kafirci a bayyane ko furan bawahan to shi ba ku da wata sauran ubiri sai ku bijiri masa ku juya baya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shugabanni suna umarni da saba ma Allah suna umarni da abin da yake masa ko wannan ba wanda zai masa ba la batil makhluqin fi ma'atis khaliq amma idan umarni shugabanni ba su yi umarni da kafirci ba ba su yi umarni da saba ma Allah dole a yi ko ana ko ba a da haka annabi Isa ya samu zika a fada har aka zo aka bada umarnin sarki cewa a je a kashe annabi isa na ne to yayin da suka zo shi ne makircin da suka zo mata shi ne a zo a kashe annabi isa wanda Allah ta'ala zai ba mu labarin da baka to sai Allah ta'ala ce wa makaru wa makarna sun ga sun yi makirci sai Allah ta'ala ya masa nasu makirci wallahu khairul makirin Allah shi ne alkhairun da suke makirci nan. a babin tauhidi babu asma wa sifat ba a itlaki irin wannan sunaye a Allah subhanahu wa ta'ala ce tunda ya ce mashi al-makir wa makaru wa makar ka ce ma Allah al-makir wannan ba za ka kira Allah da sunan ba an fahimta ba kowane suna bane za ka yi ma Allah a babin tauhidi babul asma wa kala uku akwai ismun yusamma Allah bihi wa yukhbir bihi nabi ismun la yusamma Allah bihi lakin yukhbaru bihi al abadi dan ku ismun la yusamma Allah bihi wa la yukhbaru bihi alim illa babu taqyid kun fahimci na farko suna ne na Allah za ka iya kiran Allah da wannan suna kuma za ka bada labarin Allah da wannan suna kamar ka ce ar min asma'illahi ta'ala qul id'u Allah aw id'u ar-rahman ayyan ma tad'u فله الأسماء هذا سنن كما صفة ورحمتي وسعت كل شيء har wani zaka bar da rage kai ar-rahim bismillahir rahmanir rahim ha kaga sunan Allah ne kuma sifar ha wa kana bil mu'minina rahima kaga sunan Allah al-ghaffar sunan ne Allah wa la kuma الرزاق سنة الله والله يرزق من يشاء بغير حساب هذا كيف تفسير to duka wanda zaka faɗa ma Allah kuma zaka tashi shi kuma zaka bar labarin da shi amma na biyu sunayen da ba za ka kira Allah da su ba sai dai za ka bada labarin ko Allah da wannan sifa ɗin saboda kuma ɗauke da me akwai kamala ko kuma tawaya a cikin su irin misali muridu mutakallimu duka wani ba za ka ce wa Allah mutakallimu ba ko ba za ka ce wa Allah muridu ba a babu ne rasmiya ta suna ba za ka kira Allah da wannan suna amma za ka bada labarin Allah kuma yana magana wa kallama Allah Musa da kalima za ka ba labarin Allah cewa shi muridi ne yuridi Allahu bikum al-hijra wa la yuridi bikum al-usra wal tukmil al-iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun amma me yasa ba za ka kira Allah da wannan sunan ba saboda sunan sa dauke da na kasa da kuma kamala idan aka aje mutane guda biyu wannan yana magana wannan baya magana shine magana shine ne kamala ko shine ne na kasa shine ne kamala wanda baya magana shi ko menene anan na kasa to shi ne kamalar idan ka zo ka ce da wani da wani duk masu magana ne sai ka ce wani maganan ne ne wannan yabon sa kake ko zargin sa kake ha suka ce ta kamala ci amma kuma ce wani mai magana ne suka ce kuma ana sai ka zo ka mun bincika ce wani yana magana akan alkhairi wani kuma yana magana kan me sharri to tun da har sunan ya daukar alkhairi da sharri to za ka kira Allah da shi kun fahimta da rike barna ba labarin Allah yana magana amma ba kake suna Allah bane haka nan al-irada muridi Allah yana son alkhairi ko ba haka bane yuridu Allah bikum al-yusra to amma sai ka zo ka ma Allah al-muridi saboda kalmar irada ta tahtamil ma'anayn wani yana son alkhairi wani yana son sharri tunda sai ka zo ka bambance a shi wani me yake so alkhairi shi kuma wani fa sharri inda kalmar akwai sharri da za ta ɗauka to za ka kira Allah ne kun fahimta sai dai ka ba labarin Allah na san alkhairi Allah baya san sharri kaga ba su labari labari to babi na uku shine irin mustahziru da almajir eh duk wannan ba za ka kira Allah ne ko ba za ka ba labarin Allah ma ke bane ba za ka ba labarin Allah kuma ni izgilanci bane وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن إنما نحن إنما إن إن معكم إنما نحن مستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إذا تيم الله مستهزئ أه, آه. ليك تي الله إن أما يجزلون جشمانا بذلك تيم الله ما كير ليك تيم أكم الله ما كير شمانا ومكروا ومكر الله والله ghairul maki kamar eh? wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul kamar kai ne da zaka zo ka ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سكانا nasa الناس ولا يذكرون الله illa قليلا ko kamar kai ne a zuwa ce maka wani ya ci kudinka ya ka ce kai kalle ni da kyau in kai ba ɗan iska ne ba ni ɗan guguwa ne na ji kan ji wannan wallahi ba za ka ci kudina ba in za ka ce kawo in ko ba haka wallahi eh, ka gane kuran yana gama fiya ce kai dan guguwa sai kalla ce ce bana na kai sai kake ba kanka dan guguwa to tuna na ne ba kai kan ce mai shi yasa nake son nuna mai na fi shi kan kaga anan kana ba kanka labarin ta sai ba dan guguwa ne amma fa ya kama guguwanci ba kai ma kai guguwa amma ba sunan ka bane kana bar labari da babu me ta kayyin abu cewa in an ma fa kai ma ka iya kun fahimta to ba a kiran Allah da wannan suna sai dai a kawo shi a takaice cewa in aka yi ba Allah ma kirki shi ma bai nan sabanin asha'ira su suna da sabanin fahimta akan wannan amma cika ko ahalin sunna wal jama'a a babu al'asma wa sifat wani shi ne a cikin ahalin sunna wal jama'a to yahudawa su zo su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam suka zo gidansa dan abu kashe shi sai Allah ta'ala ce wa makaru wa makarallah sun yi ma Allah makirci shi ma Allah ya musu me Allah ta'ala ya musu sai Allah ta'ala ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'il alladhina tabi'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون sun zo kashe annabi isa alaihi salatu wasalam sai Allah ta'ala ce idh qala Allah yayin da Allah ta'ala ce ya isa ya kai isa inni mutawaffika ni ne kashe kan wa rafi'uka ilayya ko mai daga ka ne zuwa gare ni wa mutashiruka min allazina kafaru mai tsalkace ka ne ko daga waɗannan kafiran da suka zo kashe ka wa ja'il allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawm al-qiyamah Allah zai sanya mabiyanka wanda suka yi imani da kai sama da waɗannan kafiran har zuwa ganta shi kiyama summa ilayya marji'ukum Allah ta'ala ce dukkaninku gaba daya da kai da wanda suka kamar kirci. da wanda suka ji ka makomarku tana koma ne zuwa gare ni fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fi tastalibuna sai in yi muku hukunci a cikin abin da kuke saba ni akan wani makirci suka suka yi sun zo kashe annabi isa sai Allah ta'ala ya ɗaji annabi isa zuwa gare shi sai Allah ta'ala ya ɗauki kamannin annabi isa sai ɗaura ma wani mai ma annabi isa hidima shine wa makarar Allah masu da kashe annabin Allah ba to sai Allah ɗauki kamannin annabin Allah ɗin sai sanya ma almali ne sai Allah ta'ala ce bal rafa'ahu Allah ilayhi ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min. minhu ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه to Allah ta'ala sai wani bakashe shi ba ka kashe shi an dai nuna kamanninsa ne a jikin wani ba sun ga kashe annabi Allah ba to za ta nuna kamanninsa a jikin wani sai suka kama wancan sai suka ce to gashi mun kama sai Allah ta'ala ke iz qala Allah ya isa inni mutawaffika anan malaman tafsiri sun tafasara inni mutawaffika wasu da ce mutawaffika me sanya ka bacci saboda Allah ai ba ta shi ba tunda Allah ke wa ma qatalu wa ma salamu ba kashe shi ba ba kuma gicce shi ba sai ina magana kuma mutuwa a nan sai wasu malamai suka ce in ni mutawfika ai ma'ana zan sanya ka bacci ne al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya da kaulin farko cewa in ni mutawfika in ni mumitika ni kashe ka zan sai zama al-maut anan al-wafat anan ta mutuwa ta ake magana kamar da ayoyi da yawa suka bayyana a cikin al'ayi Allah ta'ala ya ce falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhi to ne da yake to kaga annan tunda yake falamma tawaffaytani yayin da ka karbe ni menene karbo da Allah mai baccin ko mutuwa bacci ce tunda dauke shi akai alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي أضاء عليها موت إلى فيدخل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى عدم الموت فأنا الله تعالى بيتي الله يتوفى الأمر Allah shi ke karɓar rayukan bayi shi ne mauta yayin da suka mutu wace ce wannan ta baki ce wannan ke lamta mutu wa'inda Allah ta'ala gada ma sai dawo da rayukan wanda kuma gada ma fahim suka lafi qada alai hal maut wanda aka rike rayuwar kuma sai zama cewa sai a da shi ba a tashi da shi ya mutu a cikin to alwafati anan ba tana nufin cewa mutuwa ba saboda annabi ya ba mutuwa yi kun fahimta duk da ibn ashir ya kawo wannan auju din na malamai cewa shin mutuwa ce ko ba mutuwa ba abin da dirin shi shine wa ma qatalu wa ma salabu ba mutuwa yi. Allah ta'ala ake shi zuwa gare shi saboda zai dawo bayan ajin zamani nabi isa zai dawo zai dawo matsayin mai annabi ko a matsayin sahabi zai dawo in zai dawo matsayin annabi da kuma Allah ta'ala ce babu wani annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a matsayin da zai dace a matsayin sahabi zai dawo in kace sahabi ne shi shi waye sahabi shi ne wanda ya hada manzon Allah to shi ya hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ce kwarai ya da shi a ina sama Isra'il da annabawa ya haɗu za ka annabi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo sahabi zai dawo a matsayin annabi wasu ka a matsayin dai annabi zai dawo domin idan ya zo zai kira ne zuwa da bani isra'ila wanda suke imani da shi a lokacin shi ke rike a waɗanda za su imani ana imani da sahabi a waɗanda za su imani da shi a matsayin annabi za su duka zai saɓani ne na malamai saɓani ne malamai don su wasa kwakwalwa su ce ba a matsayin annabi zai ba in zai dawo a matsayin annabi zai dawo kun fahimta ni na fi nutsuwa da wannan magana tare da cewa da kuke gida matsayin sahabi suna da ƙarfin hujja su ba amma ina ta ganin shaida a matsayin mai annabi saboda zai yanke hukunci tsakanin annabi da ke ɗaukar sa a matsayin annabi na a ma'afuwan ma ɗaukar sa a matsayin ubangiji ya zai yanke musu hanzari cewa shi ba ubangiji ba ne annabin allah ne subhanahu wa ta'ala to allah ta'ala yake masa iz qala allah ya isa allah ya ce ya kai annabi isa inni mutawaffika ni zan karɓe ka a matsayin bacci ba matsayin mutuwa wa rafi'uka ilayya in ɗaga kuma zuwa gare ni ina in bidiya ma cewa Allah na kuɗi da da kuɗe kiristoci duk addu'aƙi da kuɗi a wannan nan in ka ce Allah na ko ina ka sai ba maka gane Allah ta'ala ce wa rafi'uka ilayya in ɗaga zuwa gare bal rafa'ahu Allah ilayya dole ce maka Allah na ko ina ka gane addini ba ya eh, akwai matsala cikin aƙidar Allah na sama Allah yana sama amma Allah baya koyi ilimin sa yana ko'ina amma Allah ta'ala yana sama فوق الأرش الرحمن على الأرش Allah ya da ka arshin na san wannan gijima ce an dade ana tayin ta to ko wani sakaran ya kula ni ba zan kula shi saboda ba lokacin mai da barka ne din na ga an tayin wannan abu a garin nan ko ka gane ko karka gane ka bari mun je zaman zaka ga Allah na saman ko baya sama ba shi kenan ba sai mu ga ina zaka yi. sadda Allah zai ba manzon Allah sallallahu kalloli ina jira shi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi daga nan sai kuma can Allah ta'ala maka magana kan ne Isra'il da nan ya maka Isra'il can kuma ya maka magana kan ne mi'raji an tafi da manzon Allah sallallahu zuwa sama inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السجن كما يغشى ماذا البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه baki ta kuna ya je sama ne ya je yan Allah ne to kai ba ba kai ma ba kafirin bane ko ba kafirin bane ha ko dan kuma mutum mutane a garin a babu kafiri a garin ku ne babbar riga ma mutum sai sai rawani ba ba kafiri ne to menene ya ci ba ku gane addini ba ku gane karfi da zuciya Allah shirye ku إليه يصعد الكلم الطيب والعمل إيه ده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الذكر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن إلى أنت كيف amma duk kowa gane ko ku gane gidadawa kawai saboda kun toshe kunnuwan ku da bala'in rashin gane addini ku saki zukatan ku gane addini ku saki zukatan ku gane shafa shi ke ku hujja ku je lahira babu ruwan ku da wani rigima to Allah ta'ala sai ce wa mutsajjiruka kuma mai tsalkake ta mishi ubangiji daga dukkan wannan da ki da ake jiba nan ita alaihi salatu wa sallam min alladhina kafaru wa lam yakafirtu Allah ta'ala وجائل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ونسك ايمان شيء حوالي وانا سؤال الله تعالى wanda suka imani su al'umma manzon Allah sallallahu suka imani da annabi Isa su ne suke daraja akan wannan kafiran har zuwa ga zaki yamu sannan Allah ta'ala ta shi mu gaba daya yi mana hukunci da hisabi kan abin da mutane suka yi su yadda ba su yi ba a wakafin mu na wakafin walidai jama'a gaskiya mata sun fi mu kokari wallahi a cikin lissafin da muke da yau da suke ta mara gudunmuwa wallahi mata sun imani billahi yaya haka fi billahi kuma ku ne masu kuɗin nan eh? mata sun fi da wata da gane ba eh? ta saddaka na haka fara to 00168800 jaiz bank 00168800 a masu bugu waya kuma 0916 ah, guda uku sai kuma 70 sai kuma 0916 ah, guda uku sai 7026 an ce mata sun fi tausayi da imani a cikin abin nan Allah ta ala tausayi da mutane wakfin walidai na naira dubu dubu da muke bayarwa wata wata Allah ta ala ci gaba da babu kwanziya Allah kuma sanya mu na aikin mu zama karɓaɓɓe a gare mu gaba to me Allah ke gaba فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين <laughs> نعم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أبي سبحانه وتعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة wa ma lahum min nasirina Allah ta'ala ce wa'anda suka kafirce ma Allah suka imani annabi Isa alaihi salatu wasalam fa wa'azibuhum azaban shadida Allah ta'ala ce zan masu azaba azaban mai tsadi mai tsanani fi duniya a nan gidan duniya wal akhirah da kuma gidan lahira wa ma min nasirina ba su da mai taimako a gare su wa amma allazina amanu amma wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki nagari fayyafihim ujurahum Allah ta'ala zai cika masu ladarsu wallahu la yuhibbu zalimin lalle hakika Allah ta'ala baya san mutane wanda suka zance azzalimai zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikr al-hakim Allah ta'ala ce wancan nan ka cikin nan da muke ta karanto maka na ayoyi da kuma ambat na hikima da muke karanta maka wannan dukansu Allah ta'ala na gaya ma Allah ta'ala abinda aka gaya mu maryam alaiha salatu wassalamu ne na cewa mala'iku sun mata bishara ta cewa za su samu ɗa sannan kuma Allah ta'ala zai girmama lamarin da ne da shi wajiya da ne da muqarrabi sannan Allah zai mai da shi annabi zai zai kuma da littafi da mu mutane bayanin abin da ya halatta gare su abin da ya halatta ba Allah ta'ala ce zalika natluhu alayka wancan abin da muke karanta maka muke maka tilawarsa min al-ayat daga cikin ayoyin wa zikil hakim da kuma ambato wanda ke hikima inna matal isa inda Allah misalin annabi isa a wajen Allah kamar sari adam kamar misalin annabi adam ne khalaqahu min turab Allah ya halci annabi adam daga ƙasa turqaya thumma qala lahu kun fayakun sai Allah ta'ala ce ne kasance sai kasance sai kasance alhaqqu min Allah ta'ala ce gaskiya da fala ta kun min al kar ka gama daga cikin masu shakka ko kokonto a cikin wani labari da muke baka abin nufi a nan shi waɗannan mutane suke mamakin cewa yaya ba za su bauta ma nabi isa ba bayan an haife shi da uwa amma ba da uba ai ba daidai yake da sauran mutane ba dai halittarsa ta saba ma tsarin da suka sani na mutane idan haka sun ta saba mai dan me yasa ba su rike shi a matsayin abin bauta ba kaga sun abin da matsayin hujja kenan ko inda ai akwai mamaki a ce ga ɗa baya da uba ma'ana an haife shi babu uba gaba ɗaya uwa kawai da shi a duniya ta yi akwai mamaki a ciki ta haka suna da hujja kenan da suka yi riko da ita a wajen bauta ma annabi ita alaihi salatu wa salam sai Allah ta alaji to ai kuna da hankali ba annabi isa ya kamata kai yi mamaki inna masalar isa inda Allah da annabi isa a wajen Allah ka masali adam ai kamar annabi adamu ku tsaya kalli shi a nufi adam mai khalaqahu min turabin daga turbaya ba ka halice shi ba uwa ba uba wanda aka yi shi daga uwa ba uba ai bai kai mamakin wanda aka samu da shi babu uban babu uwar ko bai kai hawa uba wanda babu uwa amma uba aka same da shi daga annabi adamu aka yi ta me yasa ba ku koma ku ce su za ku mota mu dan can ba ai ba annabi ta bane za ku mamakin ba samu annabi adam ya kamata ku yi mamakin samu sa shi ina ubansa ina uwarsa ba idan an samu annabi ta ba uba sai zama mamaki ga abin mamaki a can wanda Allah ta'ala samar da shi babu a ne yake da suna ba uwar ba uba daga kirba ya kawai aka samar da shi kuma aka ce masa kun ba kawai ya kasance kasance sai ya kasance a nan da Allah ta'ala ce ka masalin adam sai ta khalaqa hu min turabin wane ne khalaqa hu min turabin ne adam ba ita ne, kun fahimta saboda shi Isa ma daga turaf aka yi shi haihuwar ta aka yi amma wani ne aka samar shi da turaf annabi adam da aka ba wai misalin annabi isa ba ne halittarsa daga turbayar ba a'a magana ce akan waye annabi adam kun fahimta Kai kun kula wajen fassarawa inna masala isa inda Allah an gama da annabi yanzu maganin mamakin da ake yi ka masali adam khalaqa wurin zamani kun fahimta adam ake magana ba isan ake magana saboda shi isa haihuwar ba adam kuma shine Allah ta alaki ma mana aka an tasiri lima khalaqatu bi yadayya ma mana aka sai ya Allah khalaqata min nari wa khalaqtahu min Ta kaga shi annabi adamu daga kaba aka rike shi baya Taɓo ni kuma ta kara rike daga ni a ah, me yake da suna a ah, wuta to da ka ce Allah ta alaki alhaqqu min ta. wannan labarin da muke baka gaskiya ne ko wajen ubangijinka fa la takun yi al-mumtalina kar ka zama daga cikin masu shakka na ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kafiran nan suka ci gaba da jayayya da kai fa man ajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi duk wanda yanzu yana jayayya da kai akan wannan labarin da kake gaya maka bayan ilimi ya zo maka fa qul ta'alu to ka gaya musu ku zo nan nadu abna'ana wa abna'ukum ku kira ƴaƴanku mu kira ƴaƴanmu wani ta'ana wani ku kira matanmu mu kira matanmu kuma ku kira matanmu wa an fusana wa an fusa da kawunanmu da kawunanku sun ma nabta yi sai mu zo mu tsine ne ne mu zo mu yi mu bahala falaja Allah ala tallahi mu sanya tsinuwar Allah kan matsayi idan kun ce annabi sa Allah ne kun yarda da wannan abin da kuke da'awa to ku zo mu yi mubahala ku kira yayan na cikin mu mu kira yayan mu na cikin ku kira matan ku da kuke so mu mu kira matan mu da muke so ku zo da kanku mu mu zo da kanku sai a haɗu sai mu tsine mu matsayi mu ci Allah ya tsine mu matsalaci da mu in kun ci annabi ta Allah ne to ku zo mu tsine ne Allah ya tsine mu matsayi an yi wannan magana yau daga cikin gobe a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima ya kira Al-Hasan ya kira Hussein yake ku zo mu tafi sai suka waye gari suka ce kai kun fa san idan wannan mutumin fa annabi ne muka je muka je muka tsino ne billahi in tabbata ne wannan ne wallahi da Allah cewa zamu maganin bari kar a suma me kai mu ce kawai mun ji mun mun amma turo mana amintacce a cikin jama'ar ka da zai dinga karanta da mu shi ke nan kun huta ba lalacewar zamu na da salatu likita wallahi ko zan tura muku amintacce yace na abu ubaida amil bin jarrah an ta amina hadi umma je koya muku karatu to tsinuwa to an zo ba cewa za ka yi wa ne wa ne Allah ya tsine mun Allah ya tsine ba haka ake ba akwai wani banza ina kallon su ina ta wahalar da malamai yana ta kiran malamai wani banza wani fu'ad daga daga america na kibla fm sai kira malami malam tsakaninka da Allah za ka rantse abjabbar da kuka je ku kulle shi eh, za ka rantse da Allah yana zagin manzo Allah banza jahili ba haka ake mabala kai za ka ba su tsine ba kanka ka tsine ubanka da uwarka sai ka ce mu mu tsine mu kawo mu amma kawai ka kira malami malami idan baka tsine ma kanka ba ka yadda hadarin mota faɗa maka banza da tsiki mu za ka ga abjabbar ka ce baka taɓa zuwa Najeriya baka taɓa zuwa Kano mu wannan rabin da kuke da shi ba mu muka san bala'in da ke mana kai malami ne mu ne nan muka san abin da ya mana ka bari ni ka buga mu mana zan ce in ƙarya ne da ni da ke Allah ƙi ne mana da kai in abu jabar ba ki manzo Allah sai alaihi ba cin mutunci a duniya ke ba Allah ƙi ne muna da ni da kai ai an ba ta lamba ta ka ka buga mu an ce ma ni ƙi ne ma ni ƙi ne ba ki ta wani rarage ba kana buga wasu malamai ka buga ma nuru arzai ya buga ma alƙali mustafa ya buga ma bakari ya buga ma abdullahi garanta ya buga ma ni ka buga mana tsoron nake dalil da kai mu tsine mu juna in abdabar ke muku addini yake Allah ya tsine maka kai ka faɗi wannan ni kuma da kake ko ba ke muku addini yake ba ruza addini yake ni kuma ce Allah ya tsine mu tene wani dan shi anan ya ba shi lamba ta amma dan banza ke buga mu in jama'a za ka bugo mu tsine kai ka tsine maka Allah haɗa ka da bala'in America ka lalace idan abdabar ke muku addini ne amma ka daga buga mu inda ka san ba za ka tsine din ba ni ka buga mu kuma ya gaya maka ake kawai sai ka buga mutum malam za ka rantse da Allah in ba ka ba bala'in tirela ya fada maka mota ta fada maka za ba haka ake mubala ba zuwa za ka sai mu tsine mu juna da mu ne ki Allah ya tsine mu kai tsakanin amma ka ta wani da ka buga mu wancan ka buga mu ni ka buga mu mu mu a shiyar jabatin dan gidansu ba ya san mu ba bai san kar ya san mu kai kana ta kana kai kinka america na yawo da karnuka da sarkoki mu za ka yi maji mu za ka yi maji kana ajiye america kana mun wani ranaje ka ni ka zo mai mubahala da in ce ma abu jabbar ƙarya ne ba addini yake ba kuma addini yake rushe kai kuma ka ce addini yake in ba ka da ka Allah ime ba kai kuma ka tsaka ta buga mu inda sun kai shekaru da dukkan jikoki ba ka so su mutu ni ka buga mai ta gani ya zai na hankali jahilin banza jahilin wasu dai ka buga wanda malik ka ɓoye kanka ba wanda ya san ka sai dai ka dinga buga mutane wa ka buga mai ni ni abdul muttalib ka zo ka buga mai ayan ma magana ta ka sani sarai ba yau ka sani munafikin Allah har wanda ba su kula abu jabbar ba ka kira su mu mu muka yi faɗa da abu jabbar to ni ka gaya mutum jabar addini yake ko ba addini yake ban gaya ba in karya in addini yake ko kai ka ci Allah in ne maka albarka da ubanka da uwarka da zan ku gaba ɗaya ni kuma in gaya maka in ba addini yake duka ba ni ma Allah in ne da ni da kai ga waye da lalaka amma kullum ne ka zamu da ne maka kai ba ka ne maka ka ka ne mana kai za ka fara tsinuwar ai da manzo Allah sallallahu Allah yake ka kira su in kai suke kai manzo Allah kai za ka fara kai da kike kira mu da kai za ka fara tsinuwar kanka amma kana san kana addinin arnatu kana san america mu za ka gaya ma ji mu nan musulunci ba muke full ba full muke a nigeria wallahi ba ba compromise akan addini tun banza mutum wuri ko ga ilmawa Allah ya tsine muku gaba ɗin da ka abu gaba ɗin shi da yin bala'in ba ga gasa mishi ba ba ga ga Allah tsine mai albarka kai ki furfin yaji shi ba an ce buɗe littafi mu da yake ta zari mu da yana gaba almajiransa gina a zo a zo in akwai matar dan matar da aka yi shi a ƙasar da ake kada mai kuka mu za ka gaya mai kuka mu za ka gaba ba labarin mai kuka da ake yi labari da ke ba cewa kai rago ka fito ba da bibi su suka yi jawabin daga malamun su ma sha sakarkarun banga da wannan tarkatan shi ne malami waye zai shi a san farnarsa ko kuma a san shirya to ubansa ya kanta da karatun sai kafin yanzu ba haka ubansa ya karanta ba ubansa malami ne malamin malam abubakar gumi ne baban ko mun yi da karatun baban amma shi kam dan banza ne dindiki ne mulhiji ne ba mai rike shi ba har Allah ya daga sanan ba za mu yi abinda muka fara dai Allah ba mu larar Allah abin da kuka shiri kuma Allah ya yaji mu ne gafarta mana ina kiran ka fa'at mu ba tsoron mu ba hana muke ji in Allah zai samu nan kusa ne mu ba mu ba hana daga jiyar dare zuwa yau da asuba mutum uku ne ya kira ya kira alƙali mustapha wan abjabar ne uban su ne abjabar ya kira bakari mika'il ya kira Malam na argin mu ka kira mai daga dinga haka haka haka lafuwa da wara ni kira ni in bakar lamba ta ta dan uwan matar ya baka lamba ta ai yana lamba ta shi muna program mu ba ma in jefa akan addini ne wallahi mun da mu mutu mu ba wa tsoron kowa akan addini so ku kama kanku ku shama kanku lafiya in ba ka ba ka buga mun ai ka buga mutane zakwadin kaji kana buga mun wallahi dauka rai dan ba dubi na ba shi, da ce zai buga mun ki dauka wai ka buga mun kace kai ne ku adda kibla islam zan rantsa da Allah kai ma kace zaka rantsa da Allah to mutum ne mu duniya da ni ki dai ka kai a sai ya gyara ta wani wayar awa ɗaya da rabi da suke da mutane ni minti ɗaya mun gama da inda Allah ta'ala ya fi mana abin da muka fi Allah ba mu rarasa wanda muka fi kuri ko su shi kuma Allah ta'ala ya yi mana ya mutum ta mana wasu kan aiko da sadakoki wasu aiko da wani aiko da zarkar ya ɗari sannan ko wanda aiko da sadakar dabino da kuma masu abinci ba da ya shafa da wani bawan Allah ya aiko da sadakar domin shi ma arba da jama'a wannan kullum ma ta Allah Allah ta tabbata alkhairi uwa da sa neman addu'a akan ƴaƴan su kuma kan Allah shirya musu Allah kuma tsora musu akan hanya ta daidai Allah ya gyara mana zar'ar mu gaba ɗaya Allah tabbatar da mu a addini annabi Muhammad sallallahu alaihi abinda muka faɗi ji Allah ba mu da zai سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين